Matakin shanu da ke tsallakawa daga garin Mubi cibiyar kasuwanci da ke jihar Adamawa wadda ke kan iyakar Najeriya da makwabtanta na Kamaru da Chadi sun ce faduwar darajar naira ta yi mummunar illa ga kasuwar shanu ta kasa da kasa wanda ya dalilin karyewar jarin da dama daga cikin su. Farashin kuɗin sefa a kasuwar canji ya hau da kamar kashi ɗari da hamsin inda ake canjin jaka ɗaya na sefa akan naira ɗari bakwai da hamsin kwatankwacin naira ɗari uku watanni da suka gabata. Alhaji Rabi Rabiu dan iya sarkin tiken mubi ya yi mini bayanin irin barazanar da faduwar darajar nairan ke yi wa fataken shanu. Kasashe daban-daban suke zuwa to amma yau an samu akasi akan canjin kuɗin kamaru don dama an ga saniya nan da take tafiya kudu gaba ɗaya daga kamaru ne daga can Sudan, Eritrea, ta a nan zai suna zuwa to amma yanzu canji da abin da ake canji nan ɗari uku ne yanzu ya dawo wajen ɗari bakwai da hamsin. kimanin tireloli ɗari biyu zuwa ɗari biyu da hamsin ke lodi shanu daga mubi zuwa kudancin najeriya kowane mako a halin da ake ciki yanzu tireloli arba'in da biyar zuwa hamsin ne kacal ke ɗaukar shanu daga kasuwar. Eh, sunana alhaji usman da mai nake gaman kasuwar shanu mubi. eh to kaga canjin nan yana naira ɗari uku da talatin da arba'in ita sefa yanzu an waye gari jaka ɗaya na kamaru ya koma ya ninka ɗari bakwai da wani abu to kaga saniyan duk da ka kawo anan kai lissafi ba zai baka kudin ba so kaga sai zama fatakin duka sun ba ta kawo shanu comrade abdulkadir musa shugaban kungiyar yan kasuwa da masu kananan masana'antu reshen karamar hukumar mubi ya ce faduwar darajar nairar ta gurgunta harkokin cinikayya tsakanin kasa da kasa, wadda a cewarsa na shafar harkar kasuwanci tsakanin arewa da kudancin najeriya to a gaskiya yawa kasuwanci illa sosai domin yanzu wasu mutane ba su ce jari su gaskiya don abin da zaka iya yanzu da ka siya kamar ɗari biyu ko ɗari uku yanzu zaka iya siya sittin ne ko gari kaga wannan ya kawo illa kuma ga kayan yanzu ga ga display a kasuwa wallahi ba su yin kaya ma ba kowa ba domin za a aiki yaro ne da abin da ake siya da naira goma ko naira ishirin yanzu ya dawo naira hamsin naira tamanin kaga wannan abu ya zama illa ne babba yanzu ya kai misali kamar fata wanda ake kai kasan yarbawa da fatan nan ya ji a so shi ne yau fatan nan ya zama to a kamar kuro ake sai da shi dole in ka sai a kamar ka sai da shi a kamar saboda tsadar sefa abin da ya fi life na mutane sai su ne wallahi salusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya